أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran kuka kama a cikin shirma da dare kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai akwai shirin nan na kokun san sai duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine wato ansoshin aƙida amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. Da farko ga kanunsu an gudanar da zanga-zanga a ƙasashen duniya da dama don goyon bayan Falasɗinawa bayan shekara guda da fara yakin tufanul aksa. Shugaban ƙasar Iran ya ce Amurka da ƙasashen Turai suna goyon bayan hamshi ƙasar Isra'ila a hare-haren da take kaiwa a Gaza sannan sun yi shiru akan ta'asan da take yi. mataimakin shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sheikh na'im kasim ya ce kungiyar hezbollah tana kan tafarkin nasarallah bata bata jin tsoron wato gayyan kasashen yamma a kanta madala yanzu kuma ga cikakkun labaran dubban mutane a kasashen duniya da dama ne suka fito kan tituna da nuna bayan bayansu ga mutanen ƙasar Falasɗinu da aka mamaye da kuma mutanen ƙasar Lebanon. Kamfanin dillacin labaran IRB News a nan ƙasar Iran ya bayyana cewa dubban ɗaruruwan mutane a ƙasashen duniya daban-daban ne suka fito zanga-zangar yin Allah wadai da hamci ƙasar Isra'ila da kuma bayan falasinawa da kuma wato mutanen ƙasar Lebanon. Labarin ya ƙara da cewa daga cikin ƙasashen akwai Najeriya, Jamus, Argentina, Amurka, peru pakistan jordan yemen da sauransu masu zanga-zanga dai suna rike da tutocin kasashen palestino da lebanon suna rera taken yin wato yanci ga falastinawa da kuma yin allah wadai da hamtar kasar isra'ila har ila yau sun yi kira ga shugabannin hamtar kasar isra'ila da su dakatar da kisan kyashin da suke yi a gaza fiye da shekara guda a jiya litinin ce dai ake cika shekara guda da fara yakin tufanul aksa wanda kungiyar hamas da kuma sauran kungiyoyin falasinawa a gaza suka kaddamar kan matsugunan yahudawan da suke kewaye da zirin gaza a ranar 7 ga wata oktobar shekara ta 2023 inda suka kashe wasu sojojin yahudawan a cikin matsugunan sannan suka kama wasu ɗaruruwa suka shiga da su zirin gaza ya yanzu dai sojojin yahudawan sun kashe falasinawa kimanin dubu arba'in da biyu a yayin da wasu dubu casa'in da bakwai suka ji rauni sannan wasu fiye da dubu goma kuma suka ɓace wannan banda rusa kashi biyu cikin uku na gine-ginen gaza sannan sun hana shigo da abinci da magunguna yankin sannan mafi yawan wanda aka kashe mata da yara ne. shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya yi allah wadai da amurka da kuma ƙasashen turai saboda goyon bayan da suke ba wa ƙasar isra'ila a kisan kiyashin da take yi a gaza da kuma ƙasar falastinu da aka mamaye har ila da ƙasar lebanon kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya kaltar shugaban yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a yau talata a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa shugabannin wa'annan ƙasashe ne suke babato kan ƙasar iran idan ta zartar da hukuncin kisa kan mutum wanda ya kisan kai mu kuma sai mu ce me yasa kuke goyon bayan kisan mata da yara da hamshin isra'ila take yi a ƙasashen yammacin asiya a wani ɓangare na jawabinsa a cikin jawabinsa shugaban ya bayyana muhimmancin haɗa kan al'ummar musulmi don fuskantar maƙiyarsu shugaban ya yi wannan jawabin ne kwana guda kenan da cika shekara guda da fara yakin tufanul aksa a kasar falastinu da aka mamaye wato a ranar bakwai ga wata oktoban shekara ta 2023 inda ya zuwa yanzu sojojin yahudawan sun kashe falastina fiye da dubu arba'in da biyu mafi yawansu mata da yara mataimakin shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sheikh na'im kasim ya bayyana cewa ƙungiyarsa tana sane da taron dangin ƙasashen yamma da amurka isra'ila don wargaza ƙungiyar amma ba ta jin tsoron taron nasu kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto sheikh na'im kasim yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar wanda kuma aka watsa a tashoshin talabijin na masu gwagwarmaya a safiyar yau talata malamin ya ƙara da cewa harshe ba zai iya bayyana irin zafin da suke ji na rashin said hassan nasarallah ba amma hakan ba zai taɓa mai da su baya ba ya ce ƙungiyarsa tana kan bakanta na ci gaba da yakin tufanul aksa shekara guda da ta fara mataimakin shugaban ƙungiyar hezbollah ya ce hamci ƙasar isra'ila da ƙawayenta da yadda allah ba za su sami nasara a kan ƙungiyoyi masu gwagwarma a wannan yakin ba wannan dai shine jawabin sheikh na'im qasim na biyu tun bayan shahadar shugaban kungiyar said hassan nasarallah yan makonni da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga na radio hausa voh daga nan birnin tehran dakarun kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sun kai farmaki kan birnin haifa da wasu garuruwa a kasar falasinu da aka mamaye a safiyar yau talata kamfanin dillacin labaran mehr na ƙasar iran ya nakalto majiyar ƙungiyar tana faɗar haka sannan kafafen yada labarai na hamsin ƙasar isra'ila sun tabbatar da labarin tashar talabijin ta haramci ƙasar isra'ila wato channel 12 ta ce makaman hezbollah biyar ne suka fada kan wani gini a tekun haifa sannan majiyar sojojin yahudawan ta tabbatar da cewa ƙungiyar hezbollah ta cilla makamai 500 kan garuruwan haifa da kiryat yam banda haka an kai mutane da dama asibiti saboda raunukan da suka je amma kamar yadda suka saba sun ɓoye yawa mutanen da suka rasa rayukansu majiyar ta ƙara da cewa wannan dai shine hari mafi muni wanda ƙungiyar hezbollah ta kai kan garin haifa tun lokacin da aka fara yakin tufanul aksa fiye da shekara guda da ya gabata kenan a hare-haren da hamji kasar isra'ila a hare-hare kan hamji kasar isra'ila wato mafi muni a kasar lebanon a hare-haren hamji kasar isra'ila mafi muni a kan kasar lebanon inda a lokaci suka wato a lokacin da jiragen yaƙi hamji kasar isra'ila suka kai wato jefa ton tamanin na makamai a kan wasu gine-gine wanda ya kai ga wato shahadar wato said hassan nasarullah na kungiyar hezbollah dakarun hajjidu sha'abi ta ƙasar iraki sun ƙaddamar da sabbin hare-hare da sabbin makamai akan hamshi ƙasar isra'ila a daidai lokacin da ake cika shekara guda da fara yakin tufanul aksa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto dakarun na hashdu shabi na faɗar haka a shafin su na telegram labarin ya kara da cewa sabon makamin da suka gabatar kuma suka yi amfani da shi a wannan karon shine makami mai linzami samfurin cruise mai suna al'arkab kuma sun cilla makamai biyar ne akan wuraren sojoji na hamsin kasa isra'ila dakarun hajju sha'abi dai an samar da su ne a shekara ta 2024 a shekara ta wato a shekara ta 2014 don yakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suka mamaye ƙasar iraki da kuma siriya a lokacin kuma sun sami nasarar wargaza ƙungiyar isis a shekara ta 2017 sai kuma bayan fara yakin tufanul aksa gamayyar ƙungiyoyin dakarun sun kaddamar da hare-hare da dama kan rikisar isra'ila da kuma kan sansanonin sojojin amurka da ke cikin ƙasar iraki don tilasta sojojin ficewa daga ƙasarsu har ila sun kai wa'annan hare-hare ne don tallafa mutanen ƙasar falastinu da kuma lebanon wanda sojojin isra'ila suke zalunta masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank you To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai shirin duniyarmu a yau. Daga nan muna ɗauke da shirinmu na ƙarshe wato ansoshin tambayoyin aƙida. Da wannan kuma muke cewa mu kwana lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan labarin da jaridar International Press ta watsa cewa hare-haren da jamhuriyar musulunci ta Iran ta kaddamar kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun yi tsananin barna fiye da yadda mahukuntan Isra'ila suka sanar kuma ta yi kiran cewa dole ne a kawo ƙarshen yakin Gaza da ni suno suwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Jaridun ƙasa da ƙasa sun yi nuni da cewa tasirin harin da kasar iran ta kai kan haramtacciyar kasar isra'ila yana da ƙarfi da tsanani saɓanin abin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar kuma rashin halaccin yakin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke yi a mahangar ƙasa da ƙasa da goyon bayan diflomasiyya da dabaru da suke samu daga wasu ƙasashen yammacin turai musamman amurka ba su dace ba kan haka yahudawan sahayuniya suka yi hasarar wannan yaƙi a cewar wani bincike da jaridar guardian ta buga ɗan jarida andrew roth ya yi nuni da cewa hare-hare da makamai masu linzami na baya-bayan nan da ƙasar iran ta kai kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya fi abin da gwamnatin Netanyahu ta yi furuci da shi. Roth ya yi bayanin cewa bisa hotunan tauraron ɗan adam ƙasar Iran ta nuna ƙarfin kai hare-hare masu zafi kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila sannan ta ja hankali tare da nuna gazawar tsarin tsaron sararin samaniyar haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda hakan ya buɗe fagen ƙarfafa ƙalubalantar haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da sanya ta fuskanci zafafan hare-hare daga masu husuma da ita a nan gaba a cikin wannan yanayi yosin melman ɗan jarida kuma marubuci a haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi kira a cikin jaridar ha'ares ta haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta gabatar da buƙatar yin taka tsantsan wajen mayar da martani kan ƙasar iran melman ya yi gargaɗin cewa duk wani hari da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta kai kan cibiyoyin nukiliyar iran na iya gazawa wanda hakan zai haifar da mummunan illa ga martabar haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da nuna raunin sojojin samanta ya kuma yi kira ga gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu da ta kaucewa shiga cikin dogon yaƙi da ƙasar Iran tare da mai da hankali kan kawo ƙarshen rigingimun da ake yi a Gaza da Labanan. Hasarar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi ta rashin samun nasara a yaƙin da ta ɗaura kan Falasɗinawa da kuma wanda take son wurga kanta ciki a ƙasar Labanan. duk da gargaɗin da amurka ke mata nisantar buɗe babban yaƙi da ƙungiyar hezbollah kan babban barazana ce gare musamman ganin yadda makamai masu linzamin maƙiyarta suke kutsa ko'ina a haramtacciyar ƙasar isra'ila a matakin cikin gida mujallar da economic ta bayyana yadda rabuwan kawuna suka yi kamari a haramtacciyar ƙasar isra'ila da ba a taɓa ganin irinsa ba a tsakanin yahudawan sahiyoniya duk da bayyana haɗin kai a waje mujallar ta nuna cewa waɗannan rarrabuwan kai sun haɗa da shaho da tattabarai masu tsaurin ra'ayi da masu sassauci masu ra'ayin addini da 'yan boko kuma matsalolin rikice-rikicen da suke janyo rarrabuwan kawunan sun ta'allaka ne kan darussan da aka koya daga abubuwan da suka faru a watan Oktoba na shekarar da ta gabata a wani kiyasi da aka yi kan yankin Gaza Ari Hesten a mujallar Foreign afiya, ta yi imanin cewa haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi rashin nasara a wannan yaƙi da ta ɗaura, kuma ta danganta hakan da rashin halaccin yaƙin da ta ɗaura kan Gaza a mahangar ƙasa da ƙasa da goyon bayan diflomasiyya da kuma dabaru da ba su dace ba daga ƙawayenta. ta ƙara da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila nasarar da ta samu na tunkarar barazana daga ƙasashen labanan da iran amma ta nutse a cikin kogin yakin gaza ba tare da cimma takamaman manufofin siyasa ba ana ta ɓangaren jaridar le monde ta ƙasar faransa ta yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta fifita hanyoyin siyasa wajen warware rikicinta fiye da amfani da ƙarfin soja jaridar ta yi gargaɗin cewa fifikon fasaha ba zai dawwama ba kuma kawance da ya fi ƙarfi zai iya rugujewa tana mai jaddada cewa babu wata ƙasa da za ta iya rayuwa cikin yanayi na dindindin na yaƙi a nasa ɓangaren shafin yanar gizo na mediafat na ƙasar faransa ya gabatar da tambayoyi kan jinkirin da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta yi wajen fitar da sammacin neman kama na tanyahu da ministan tsaronsa ya obgalan shafin yanar gizon ya yi nuni da cewa wannan tsaiko abu ne da ba a saba gani ba kuma ana iya bayyana shi da matsin lamba da kuma hanyoyin kawo cikas ga aikin kotun idan aka kwatanta hakan da saurin bayar da musammacin kama shugaban ƙasar rasha biladimin putin ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata takwas ga watan Oktoban shekara ta 2024 wanda ya daidai da hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 96 da suka gabata a rana irin ta yau bayan sabanin da ya ta shiga a tsakanin ayatollah said hassan mudarris babban malamin addinin musulunci a kasar iran kuma a lokaci guda dan majalisar dokokin kasar sa da sarki riza da daga ƙarshe dai sarki ya tura sojojinsa suka kutsa a cikin gidansa sannan kuma suka yi masa duka mai tsanani wanda ya jawo masa raunuka masu tsanani a jikinsa sannan kuma suka kama iyalansa da kuma danginsa da ƙarshe dai sarki ya ba da umarni aka yi masa ɗaurin talala a garin kasmar wanda yake arewa maso gabacin ƙasar iran inda daga baya kuma sarkin ya bayar da umarni aka kashe shi ta hanyar shayar da shi guba sayyid hassan mudarris baya ga kasancewarsa babban malamin addinin musulunci a lokaci guda kuma ya kasance a sahun gaba wajen shiga cikin harkokin gudanarwa na siyasar ƙasa inda ya kasance malami na farko wanda ya jagoranci malamai da masana suka shiga majalisar dokoki tare da yi mata garan bawul ta yadda za ta kare haƙƙoƙin 'yan ƙasa da kuma kiyaye ka'idoji na addinin musulunci da kuma ƙalubalantar manufofin turawa 'yan mulkin mallaka wanda suke iko da ƙasar iran a lokacin ta hanyar sarki sha wanda suka naɗa shi yana yi musu hidima da kuma baiwa turawan damar wawura arziki wanda allah ya huwace wa ƙasar inda sayid madaris ya kawo ma turawa babban cikas akan wannan babbar manufa tasu a kan kasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan oktoban shekara ta dubu da biyar aka yi wata girgizar kasa mai karfin gaske a yankin kashmir na kasar pakistan wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma lalata gidaje masu tarin yawa girgizar kasar dai tana da karfin ma'aunar rica bakwai da digo shida sannan kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane dubu casa'in a yankin na kashmir yayin da kuma ta rusa gidaje na mutane miliyan uku da dubu ɗari wannan girgizar kasa dai ita ce mafi muni wadda aka taɓa yi a tarihin kasar pakistan masu wurare ko cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan oktoban shekara ta 1911 aka fara yakin balkan wanda kasashen bulgaria sabiya da kuma girka suka shiga kwabzi yaki da gwamnatin usmaniya a cikin shekaru da yawa dolar usmaniya ta mame yankuna da dama na yammacin asiya arewacin afirka da kuma gabashin nahiyar turai domin kara faɗaɗa yankunan da take iko da su rashin samun tabbas dangane samun yancin kai na kasashen da wannan daula ta tarkawa ta mame hakan ya haifar da rikice-rikice wanda yankin balkan na ɗaya daga cikin yankuna wanda lamarin ya shafa kai tsaye babban dalilin yakin balkan na farko wanda ya fara daga ranar 8 ga watan oktoban shekarar ta 1911 shine kyan amincewar daular usmaniya akan bayar da yancin kai ga kasashen sabiya bulgaria da kuma girka da kuma montenegro akan haka ne waɗannan ƙasashe suka shelanta yaƙi akan daular usmaniya kuma suka fatattake sojojinta daga duk wani yanki da take iko da shi a nahiyar turai in banda yankin constantinople wato istanbul a halin yanzu amma sakamakon wannan yaƙi bai yi wa sabiyawa daɗi ba domin kuwa sakamakon fatattakar daular usmaniya da kafa a ƙasar albania mai cin gishin kanta sabiya ta rasa tekun adriatic saboda haka sabiya ta nemi bulgaria da ta bata wani yanki mai yawa na cikin ƙasar macedonia wanda haka kuma ya haifar da yakin balkan na biyu a shekara ta 1913 yaƙe-yaƙen balkan sun ƙara yawan masu tsatsauran ra'ayin riƙau na kishin ƙasa a yankin wanda haka ne kuma ya share fagen shiga yakin duniya na ɗaya a cikin shekarun da suka biyo bayan hakan daga ƙarshen masaurare kun san cewa shekaru 1273 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 173 hijira kamariya aka haifi sayyid abdulazim al-hassani ɗaya daga cikin zirar imam al-hassan alaihi salam a birnin madina ya kasance mutum ne mai tsananin tsoron allah kuma mai zurfin tunani yana daga cikin amintattu masu rawaito hadisai daga imam al-hadi alaihi salam sayyid abdulazim al-hassani ya rawaito hadisai kai tsaye daga manyan limamai irin su imam rida alaihi salam imam al-jawad alaihi salam da kuma imam al-hadi alaihi salam hakanan kuma said abdulazim alhassani ya yi hijira zuwa yankin farisa wato iran ta yanzu a lokacin imamancin imam alhadi alaihi salam sannan kuma ya zauna birnin rai wanda yake kusa da birnin tehran a yanzu ya yi shahada a watan shawwal na shekara ta 250 bayan hijira hubbaransa yana cikin birnin rai kuma ana sa ɗaya daga cikin muhimman wurare wanda jama'a suke kai mu ziyara da ko ina cikin faɗin duniya a ƙasar iran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 da aka fi sani da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar a yankin zirin gaza na falastino a cikin shekara guda kacal bayan harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'aƙasa da 'yan gwagwarmayan falasɗinawa na dakarun izidin qassam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas suka kai kan haramtacciyar ƙasar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsawon shekara guda da sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kwashe suna ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri kan zirin gaza na falastinu sojojin mamayar sun gudanar da kisan kiyashi masu yawa inda asibitoci makarantu da sansanonin 'yan gudun hijira da yankunan da gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta yi kira ga mutane da su je wuraren a matsayin yankuna masu aminci ba su tsira ba adadin falasinawa da aka kashe a waɗannan a waɗannan wurare ya kai dubun dubatan shahidai baya ga dubban waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka ɓace sannan ga hasarar dukiya da ɓarnata ababen more rayuwa a zirin na Gaza. A yanzu za mu gabatar da fitattun kisan kiyashi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka aiwatar guda goma kacal daga cikin waɗannan kashe-kashe da suka zame na yau da kullum yayin da sauran kashe-kashen gillan da na kiyashi za su yi wuyar ƙididdiga. Na ɗaya, kisan kiyashin asibitin Baptist. Abubuwan da suka faru sun faru ne a ranar 17 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata ta 2023, kuma harin kiyashin ya laƙume rayukan mutane da suka yi shahada guda 500, sannan mafi yawansu mata da yara, gami da Falasinawa, sannan Falasinawa sun fake ne a asibitin na Baptist. bayan da aka yi musu barazanar jefa bamabamai a yankunan zamansu da ke kusa da asibitin kwanaki uku gabanin kisan kiyashin musamman a ranar sha hudu ga watan oktoba sojojin mamera haramtacciyar ƙasar isra'ila sun harba makamai masu linzami guda biyu a ginin asibitin jinya da kuma cibiyar gano cutar daji na asibitin da ke birnin gaza washegari kuma asibitin ya samu kira ta hanyar wayar tarho daga bangaren rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila da neman a kwashe marasa lafiya daga cikin asibitin cikin gaggawa duk da irin mummunan halin da majinyata da 'yan gudun hijira suke ciki a wurin ko da yake hukumar kula da asibitin ta samu tabbaci daga bishop na cocin evangelical da ke birtaniya da yake cikin asibitin baya ga kungiyar ba da agaji ta red cross da ofishin jakadancin amurka na ci gaba da zama a asibitin cikin aminci yayin da a gefe guda kuma sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ci gaba da harba bamabamai kan asibitin an ga gawakin shahidan a warwatse da ɓangarorin jikunansu a kan rufin gine-gine sakamakon tarwatsa su da bamabaman suka yi tare da gunduwa-gunduwa da gangunan jikunansu yayin da shugaban sashen kula da ƙasusuwa na asibitin dr fadil na'im ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira cewa raunukan da waɗanda abin ya shafa suka ji yana matsayin raunuka ne da suke munana dr na'im ya ƙara da cewa kamar akwai wuƙaƙe da suka warwatsu a cikin jama'a suka yi yanka jikunansu daga ɓobinsu. wanda hakan ke nuni da cewa harsasai ne na musamman kan janyo ire-iren waɗannan raunuka. Na biyu, kisan kiyashin Jabaliya. Kisan kiyashin ya faru ne a ranar 31 ga watan Oktoban shekara ta 2023 a wani dandali kusa da asibitin Indonesia a sansanin 'yan gudun hijiran Jabaliya a shiyar arewa maso gabashin birnin Gaza. Kuma kisan kiyashin ya yi sanadin mutuwar Falasinawa 400 tare da jikata wasu falasinawa na daban sannan yawancinsu ƙananan yara kamar yadda ma'aikatar lafiya ta gaza ta sanar sannan kisan kiyashin ya faru ne a ɗaya daga cikin yankunan da ke da cunkoson jama'a a gaza yayin da wani filin zama ya cika gaba ɗaya da mutane sakamakon hare-haren bama-bamai da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke jefawa kan mai uwa da wabi. a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan gaza an jefa bama ne kan taron rubu'in mazauna yankin kuma bamabaman guda shida kowannensu na da nauyi tan guda da abubuwan da suke tarwatsawa daraktan asibitin indonesia atif kahalot ya ce suna fama da matsalolin mutane da suka samu masifar kone-kone da waɗanda suka samu na kasar gaɓoɓi wanda ya nuna cewa sojojin mamayar yahudawan sahayuniya sun yi amfani ne da makamai da aka haramta amfani da su a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa musamman tayar da bama-bamai a tsakanin tarurrukan jama'a sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ƙirarin cewa sun kai harin ne kan wani babban jami'in ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas yayin da ƙungiyar ta hamas ta bayyana wannan magana a matsayin ƙarya tsagwaranta. kuma mara tushe na uku kisan kiyashi da sojojin mamayar yahudawan sahayoniya suka yi suka kai kan makarantun alfahura da tel za'atar kisan kiyashin guda biyu sun faru ne a safiyar ranar 18 ga watan nuwamban shekara ta 2023 kuma falasinawa kimanin 200 ne suka yi shahada a kisan kiyashin makarantar na alfahura da ke sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya yayin da falisinawa hamsin suka yi shahada a kisan kiyashin makarantar tel za'atar da ke arewacin zirin gaza makarantun biyu sun kasance rukunin 'yan gudun hijira ne da suka rasa matsugunansu don haka suka dawo makarantun saboda fakewa a cikinsu sakamakon gujewa har-haren wuce gona da iri na bumabumai daga sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke kaiwa kan gidaje da unguwanni hotunan har-haren sun nuna gawaki da sassan jikunansu na mutanen da suka rasa matsugunansu a warwatse a fili a ƙasa kuma sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila sun rufe hanyoyin shigar motoci zuwa yankin da abin da ya faru ballantana ceto waɗanda suka samu raunuka kuma an kai hare-haren bumabuman ne a lokacin da jama'a suke barci kamar yadda shaidun ganin ido suka bayyana makarantar alfahura ita ce makaranta mafi girma a sansanin 'yan gudun hijiran jabaliya kuma mai kuma mai alaka da hukumar ba da agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya unrwa a baya an kai hare-hare na bamabamai fiye da sau ɗaya kan sansanin 'yan gudun hijiran musamman a shekara ta 2009 da shekara ta 2014 inda falasinawa sama da 40 suka yi shahada a harin farko sannan a hari na biyu falasinawa kimanin goma ne suka yi shahada na hudu kisan kiyashi da sojojin yahudawan sahayuniya suka gudanar a asibitin kamal adwan wannan kisan kiyashi ya faru ne a ranar 16 ga watan ga watan Disamban shekara ta 2023 kuma ya janyo shahadan Falasɗinawa da jikatan wasu da dama. Ma'aikatar lafiyar Falasɗinawa ta bayyana cewa Falasɗinawan da suka rasa matsugunansu ne suka fake a asibitin da ke yankin Beit Lahiya. Sojojin mamayen sun fara shirye-shiryen tunkarar asibitin Kamal Adwan ne tun farkon watan Disamban shekara ta 2023 yayin da suka tilasta masa dakatar da gudanar da hidima ga ma'aikata a lokacin da yake ɗauke da majinyata da dama baya ga ma'aikatun lafiya da na gudanarwa da kuma sama da falasinawa dubu uku da suka rasa matsugunansu bayan da sojojin gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila suka shafe kwanaki suna killace da asibitin sun hana gudanar da shige da fice a cikinsa kuma a cewar shaidun ganin ido wasu gungun 'yan bindiga na Yahudawan sahayuniya sun zo sun ƙwace tantunan 'yan gudun hijira da suke rayuwa a harabarsa sannan bayan ƙaddamar da farmaki kan asibitin ta hanyar harba bamabamai tare da lugudan harsasai kan mai uwa da wabi sun kashe falasinawa masu yawa sannan suka ɗauki matakin binne da dama daga cikinsu waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikkata da ransu a ƙarƙashin ƙasa tare da sunayen mata masu juna biyu da gudanar da harbi da gangan kan ma'aikatan lafiya a cewar ma'aikatan lafiya ta falastino a zirin gaza sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila sun mayar da asibitin tamkar wani barikin soji tare da wulaƙanta ma'aikatan lafiya da waɗanda suka jikkata da gangan bayan janyewar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila an gano wani bala'i na jin kai a asibitin wanda ya samu wakilcin adadi mai yawa na waɗanda abin ya shafa da lalata ɓangaren kudancin ginin nasa da kuma kai hari kan motocin ɗaukar marasa lafiya na biyar kisan kiyashin sansanin 'yan gudun hijira na almagazi wannan kisan kiyashi ya faru ne a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2023 kuma ya yi sanadin mutuwar falasinawa saba'in wanda yawancinsu yara ne da mata a wani harin wuce gona da iri da sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai ta sama farmakin ya lalata rukunin gidaje a sansanin 'yan gudun hijirar magazi da ke tsakiyar zirin gaza harin da aka kai kan gidaje uku a sansanin an bayyana cewa yana daga cikin hare-hare mafi muni da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kaddamar tun bayan fara kai hare-haren wuce gona da iri kan Gaza har zuwa lokacin. Adadin yawan shahidan da ya fara ne sakamakon lugudan bama-bamai da jiragen saman yakin Yahudawan Sahiyoniya ya fara kai hare-hare cikin dare a lokacin da mazaunan garin suka taru a gidajensu baya ga kasancewar 'yan gudun hijira suka dawo cikin sansaninsu. daga baya sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun amince da kai harin sansanin ba a kan ƙa'ida ba kuma sun yi da'awar cewa an kai hare-haren bama-bamai ne bisa kuskure kuma lugudan da aka yi na harsasai bai dace da yanayin aikin ba yayin da ƙungiyar hamas ta bayyana wannan farmaki a matsayin wani mummunan kisan kiyashi da kuma laifin yaƙi kuma yana wakiltan yawaita ayyukan kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi kan al'ummar falastinu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صربوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci. Kamar yadda muka sani ne muna amsa tambaya dangane da wata tambaya da wani bawan Allah ya aiko da yake mana bayani ko sunan malamin Ibrahim Mungunu ne yake nuna mana dangane da ismani na imamai na ahalbaita alaihimus salam. To mun kawo dalilin da ya sa lallai imamai suma. kamar yadda annaba suke ma'asumai su ma imamai lallai lallai ya kamata su ma'asumai ne to mun kuma tabbatar akan cewa ai annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya tabbatar mana da ainihin waɗannan imamai ɗin akan cewa su za su zo su zama masu kare wannan al'amari ne wato kenan kare dukkan al'amura da suka shafi addinin musulunci to ashe kenan in har annabin rahama sallallahu alaihi wasallam lallai shi ne ya nasauta ya kuma tabbatar mana da waɗannan a matsayin shugabanni bayansa to babu yadda za a yi annabin rahama ya kawo mana wani ya ce mu yi koyi da shi mu bi shi alhali shi kuma ya san wannan yana yin kurai ya san yana yin sabo babu yadda za a yi kamar yadda Allah ta'ala ya zaɓi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ya ce mu bi shi wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle muna da kyakkyawan koyi da za mu ɗauka daga wannan annabi haka Allah ya ce to Allah ya san annabin nan ba zai kuskure ba Allah ya san annabin nan ba zai zunubi ba shi yasa ya ce mu yi koyi da shi to shi kuma annabin da ya ce mu bi imamai duk wanda annabi ya nuna ya ce ku bi shi to lallai abu ne wanda ke tabbatacce cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba zai umarce mu mu bi mutumin da yake kuskure ba balle kuma a ce mutumin da yake zunubi ba to wannan shine sannan abin da muka yi kokari mu yi magana akan cewa dukkan wani wanda yake ya zama halifa ne na manzo sallallahu alaihi wasallam to lallai dole ne ya zama nassi ne wato ya ayyanu ne daga nassi wato daga manzon tsira akwai hadisi fitacce wanda nassi a fili yake nuna cewa lallai wannan imami ne bayan manzo sallallahu alaihi wasallam haka ma wanda zai zo bayan wannan imamin dole ya zama akwai wani nassi da yake nuna shi ma bayan wannan ga wanda za a bi to kaga kenan ashe shi imami ana ayyana shi ne kamar yadda Allah yake ayyana annabi ya ayyana shi da nassi to haka kuma shi imami yake zama ana ayyana shi ne amma daga hanyar annabi annabi ne ke nuna ga wanda zai kasance a zai wakilce shi zai zama wato zai ci gaba da abubuwan da ya kasance a kan haka to kaga wannan wani abu ne wanda yake mai girman gaske kuma kaga kamar ya zo a cikin wata aya da take da alaka da imamanci dinnan wato imamancin annabi ibrahim allah ta'ala yake cewa inni ja'iluka linnasi imama annabi ibrahim allah ta'ala shi ma abin da yake nuna masa cewa ni ne zan sanya ka ka zama imam ga jama'a to kaga ashe shi kansa imama din wani abu ne wanda yake da nassi ne to wannan wani abu ne wanda yake fi ma duk wanda za a sanya shi zama imami sai ya zama kololuwa wajen takawa wannan kuma takawan ta kai ga kololuwan da zai zama ya zama ma'asumi. sannan yana da wani makami na ilimi wanda ya fi na sauran mutane sannan ya san hukunce-hukunce da suka shafi al'amura na ubangiji subhanahu ta'ala ba tare da ya yi kuskure a cikin wannan ba saboda haka kenan babu wani wanda zai zama ya fi shi sanin al'amuran hukunce-hukuncen Allah in banda Allah da manzansa babu wanda ya fi imami sanin al'amura waɗanda suka shafi addini sannan kuma siffa lallai ya kasance yana da siffa ta wannan isma ɗin lallai wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce saboda haka kenan wannan wani abu ne wanda yake a bisa aƙida salimiya lallai dukkan waɗannan imamai ma'asumai ɗin gaba ɗayansu ma'asumai ne su gaba ɗayansu ba sa ainihin kusakurai ba sa yin kusakurai wannan waɗansu abubuwa ne wanda suke tabbatattu to sannan idan ka zo kana nuna cewa watakila idan muna magana akan an ayyana su ne annabi ne kuma ya ayyana su wanda ke tabbas duk abin da annabi ya ayyana ya zama sunnan manzo ya kuma sa dole a bi shi ma'ata kuma rasulu fa khudhuhu haka Allah ta'ala yake cewa duk abin da annabi ya zo muku da shi to ku rike shi to kuma mu muna tabbatuwa mun tabbatu akan cewa imamai dinnan da muke tabbatar da isma ɗinsu gaba ɗayansu manzon Allah ne ya ayyana su akan cewa ga sunan su ne za su zama imamai ɗin wannan aƙida akida ce wata ke tabbatacciya cewa annabi rahma shine ya ayyana imamai dinnan daga za su zo su zama jagororin al'umma bayansa mafi girman abin da a dogara da shi shine hadisu sakalai ne idan mutum ya duba hadisin sakalaini wanda wannan hadisi ya mazo a cikin littafin sahih muslim cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama ya tashi yana yin huduba a cikin wani guri da yake huduba din to a wannan gurin ana kiransa da hum tsakanin maka da madina to lokacin ko da wasu suna kiran gurin ko da ke wannan abin da ya zo nassin ko kuma wannan matanin ko kuma wannan siga din ya zo ne a cikin sahih muslim amma akwai wasu littattafai da ya zo da wasu sunaye kamar gadir home ko kuma wasu maganganu waɗanda za ga cewa ana faɗin sunan to amma a lokacin manzo a cikin huduban da ya yi ya zo yana cewa fa inna ma ana basharun yushaku an ta rasulu rabbi fa ujib ko kuma ku an ya ti rasulu rabbi fa ujib wato ni bashar ne ni ma dan adam ne wanda lallai na ganin wani manzo daga, daga ubangiji na wato mala'ika kenan mala'ikan mutuwa zai iya zuwa gurina na ni ma sai amsa masa wato ka kaga nan abinda annabi yake nuna mana shi dan adam ne kamar yadda duk yan adam suke mutuwa to shi ma zai iya koma zuwa ga Allah daga wannan lokaci ba wani abu ne wanda zai kasance ni a matsina na manzo ba zan iya koma zuwa gada. a kowane lokaci rasulu rabbi wato mala'ika zai iya zuwa neman fa'ujibu neman amsa wa ana kun fi kuma tsakanin. to a nan kaga ya ɗai matashiya ne cewa kafin na tafi kafin mu shi mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauke ni ɗin to yanzu zan yi muku nasiha zan bar muku wasiya sai yake cewa wa ana ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tarikum fi kuma thaqalain ni mai bar muku ne nauyaya guda biyu awwalhuma yake cewa na farkon su kitab Allah fihi alhuda wan nur littafin Allah ne a cikinsa akwai shiriya da haske sannan yace ce wa ahla baiti da kuma iyalan gidana azkurkumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala dangane da iyalan gidana azkurkumullah fi ahli baiti azkurkumullah fi ahli baiti sau uku annabi yana maimaita wannan cewa ina tunatar da ku ubangiji fa dangane da iyalan gidana ina kuma fa tunatar da ku ubangiji dangane da iyalan gidana to kaga wannan magana da wannan hadisin ya tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mana littafin Allah shine alkur'ani ya kuma bar mana iyalan gidansa wanda shine yake cewa tarikum fi kuma tsakalain na ban muku nauyaya guda biyu wannan duk wanda yake neman bayani cikakke zai iya komawa cikin wannan littafi na sahihi muslim hadisin yana nan ya kuma zo a cikin wata ma'ana ɗin ma a sahihi turmuzi shi ma a ciki shi ma an fito da abin fili wajen ayyana imami wanda zai zo bayan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ahli baitin rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sunan darami da kuma khasa'isun nasa'i da musnad ahmad da dukkan wasu manya-manyan littattafai na ma na musulunci wanda suke sanannu hadisin sakalen ya zo kuma duk wa'annan bayanan ya zo babu wani wanda zai zama yana da shakku akan wannan hadisi wanda yake tabbatacce saboda haka kenan hadisin ya kai wani haddi na mutawatir ne hadisin mutawatiri babu wani mutum musulmi da zai kasance ya yi inkarin wannan hadisi wanda yake mutawatiri kenan saboda tun akwai ruwayoyi da dama da suka zo a ciki wanda kuma wannan ruwaya daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ta zama an maimaita ta a cikin littattafai daban-daban hadisi ya zo daban-daban daga kuma ainihin littattafai wanda suke sanannu to ashe kenan wannan magana magana ce ta tabbatar da cewa kenan idan haka ne ya kamata mutane su zama sun koma wa alkur'ani da iyalan gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam bisa wannan nassi da ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kuma akwai ishara zuwa ga imaman ahal baiti din waɗanda suke ma'asumai daga cikin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wasu hadisan da suka zo shuma saboda haka kenan babu wani abu wanda zaka iya kawowa na cewa babu matsala idan mutum ya zo ya tabbatar maka da cewa imaman nan lallai an tabbatar da su ne bin ta hanyar nasi sannan zancen cewa su ma'asumai ne to kamar inda muka kawo ne cewa akwai bayanai waɗanda suke nuna cewa wane ne zai yi jagora sannan zai ja jama'a kuma jan jama'an nan akan al'amura na addini sannan da umarni daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sannan annabin rahama ya ce a bi wannan sannan kuma a ce kuma wannan din zai kuskure zai yi zunubi to kaga wannan a hankalce ma babu wannan balle kuma akwai nassi wanda shi ma daga baya insha Allah za mu bujuro da shi saboda lokaci za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu alaihi muhammad wa tahirin Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.